Salam. Ina kwana mu ina gajiya. Ina fans din Sadiya Haruna, ina wanda suke tare da Sadiya Haruna. Tsakani da Allah ina maganan die hard fans ba wanda suke zuwa don gulma ko don munafinci ba don saboda mun san da cewa fans ma akwai masu don Allah akwai kuma masu wannan so fans din Sadiya Haruna na san ba inda za a ce tana da dimbin mutane haka a ce duka ba makiyanta ne so wanda suke kaɗan daga ciki ubangiji Allah na ansa a don koma waye ina so ku fito ku dinga ma Sadiya Haruna addu'a akan abin da ya faru da ita ku taya ta addu'a ubangiji Allah ya fitar da ita daga cikin wannan jarabawa da take ciki kuma abu na gaba da nake so ku sani shine an yi mana injustice gaskiya don injustice an yi injustice saboda mun san case inda ake yin shi za a yi hearing a kira court ku zo court severally tukuna a yanke hukunci amma kun ga a case din Sadiya Haruna ranar farko hearing rana aka yanke mata hukunci aka ja kulle ta so don haka mu taya ta da addu'a abin da zan iya faɗa kenan yanzu mun gode sosai a taya ta da addu'a a taya ta da addu'a Allah ya taimake